أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha biyar a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah kuma muna sha biyar ga wata Ramadan. Ala ayi halin ne Ramadan ya raba gida biyu. Ko da an yi ashirin da tara ko talatin bisa ga yadda Allah ya hukunta wata Ramadan ya raba gida biyu. Wannan kuma ke zama darasi gare mu cewa canjawa da gudun kwanaki alama ce na cewa mai dan adam a kusantan kabarinsa. to wajibi ne wannan ya zama darasi gare mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da suka dace a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu kan addinin sa ya dauki rayuwar mu kan imani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma biyayya zuwa ga karantarwa na ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a wannan kasa, ta mu Allah ta'ala ya magance mana Abinda da za mu iya Allah ya albarkace shi fitintinu da jarrabawa da ake ciki Allah ya nuna mana ƙarshen su waɗanda suka rasu a ciki tare da imani Allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu an yi garkuwa da su Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke a kukuci Allah ta'ala ya kare su waɗanda suke cin riba da waɗannan fitintunu ko ina suke muna roƙon Allah ya shirye su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ta'ala ya mai da bala'i da fitina ya kare a kansu dukkan wani wanda ke jin daɗi na kashe mutane da ake Allah ta'ala ka shirye shi idan ba zai shiri ba ko da ya boye Allah ta'ala ka kunyatar da shi ka tona asirinsa Allah ta'ala ka hana shi farin ciki na duniya da lahira yau da ikon Allah za mu tashi darasi na sha biyar a watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku gabanin nan sai mu karanta tambayoyin akwai abin da ya sauka. bismillah ma ibrahim kafofi na watsa labarai da suke isar da wannan tafsiri jiya mun tsaya akan na nawa jiya na saba'in da biyu an samu karin na saba'in da uku an samu jalla rediyo fm kano 98.1 fm daga bakwai zuwa takwas na dare insha Allah wanda ya dauki nauyi Allah ji amal a adhama Allah ya biya shi da gidan aljanna ya biya dukkan wanda suka dauki nauyin darussa din da gidan aljanna da waɗanda suke taimakawa waɗanda suke mabugata a wannan wata na mai ramadana duka Allah ya biya su da gidan aljanna gabanin na manta gobe lahadi in Allah ya kai mu za a yi zan yi gabatar da tafsiri na mata duk farkon wannan wata din ban samu yi ba a ma ne wakilce ne yake gabatar da darasi na sifatu saumin nabi na salim bin al-gilali da ali hasan ali abdulhamid ga iyaye mata amma insha Allah ta'ala gobe lahadi kaman karfe goma sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi insha Allah za a fara kawa ɗaya ne so duk wanda ya ji sai ya gaya wa matan da ke zuwa su sani tunda kuma ranar litinin ma babu aiki insha Allah litinin ma za a yi da haka akwai darasin mata a ranar lahadin nan da litinin sati na sama kuma in yazo insha Allah ta'ala akwai darasin ranar asabar saboda karancin lokaci yawanci muka dauki sura ɗaya ne a yi tafsirin don haka a wannan darasi insha Allah za mu dauki wasu ayoyi da suke cikin suratul furqan akan su za mu yi karatu ina fatan insha Allah ta'ala ayoyin da ke karshen suratul furqan insha Allah waɗanda suke so suna iya bin karatun online na san imedia suna sawa sannan kuma shamun yakan sa shi ma a shafin da ke da sunana da su suke manajin to ga wanda yake son bi zai iya bi saboda darasin da maza da mata ne a dai zahiri matan ke zuwa don wannan wurin farfajiyar masallacin su ake barwa ko ka zo haraba za mu kora ka daga nesa insha Allah ta'ala tunda sun kwace bangaren maza shi nan ba za mu ko ba za mu ce ba za su shiga bangaren mata ba ba a haka Allah ta'ala ya taimake mu wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda bai samu hudubar juma'a hudubar sallan juma'a ba ya zo bayan an tada kabbaran sallah na ji ana cewa mutumin da bai samu kutubar juma'a ba ba yi da sallar juma'a sai a zahar na gode <laughs> ai na kaji an fada ai matsala ta addini ba ka cewa kawai ka ji an fada sai ka ba da dalili a babu kokon kutubar sallar juma'a a magana mafi inganci na malamai sharadi ne na sallar juma'a kamar yadda imam ibnu kudama rahmatullahi alai ya kawo cikin almuguni mujalladi na biyu nan ba na saba'in da hudu cewa alhutuba shartun lissin hati salatin juma'a cewa yin hutuba sharadi ne na ingancin sallan juma'a amma ba iya nufin wai kai ga mamu ba a masallacin da aka halu baya halatta mu zo mu ce za mu yi juma'a babu hutuba abinda hadisin ke nufi kenan cewa bai halarta mu haɗu mu ce ba za mu yi kutuba ba wannan kuma da bambanci liman ya yi kutuba sai kuma ka zo ana kutuba ko kuma an kammala za a zai da sallah ko ma an fara sallah idan kai ma mu ne mai bin liman a magana mafi inganci kana samun sallar juma'a ne matukar kalistu mafi kankanta ruku'i na raka'a ta biyu in ka samu ruku'in raka'a ta biyu a magana mafi inganci ka samu sallar juma'a dogaro da hadisai da imam annawawi rahmatullahi alayhi dogara a kai sai suna cikin almajmu a mujallali na hudu namba na takwas yana cewa magana mafi inganci ana riskar sallar juma'a daga ruku'in raka'a ta biyu ne tunda dama raka'o'i guda biyu ne ya kuma dogara da hadisai da dama daga cikin su akwai hadisi na bukhari da muslim muslim Allah ya ji kansa ya kawo shi hadisi na tamanin? da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salata dukkan wanda ya riski raka'a ɗaya daga sallah to ya samu wannan sallah a magana mafi inganci ana riskan raka'a daga sallah ne daga ruku'i to zaka duk wanda ya samu ruku'i ɗaya a sallan juma'a ya samu sallan juma'a akwai hadisi da ke cikin irwa'ul galil hadisi na 622 da manzon Allah tsira da aminci sabbata ga shi magana akan ita sallar juma'a ma a keɓance da cewa man adraka raka'atan min al-jumu'a aw salatin ukhra falyudhif ilayha ukhra faqad tammat salatuhu manzon Allah yace duk wanda ya riski raka'a daya ta sallar juma'a ko wata sallah to in ta sallar juma'a ne sai ya karo raka'a ɗin da ta saura hakika sallarsa ta cika tun da ya ce faɗaɗe tammat salatuhu daga ba magana cewa kuma ba a samu sallah ba a magana mafi inganci in ka samu ruku'i ka samu sallah wanda bai samu ruku'i ba a magana mafi inganci ya samu wani bangaren sallah amma bai samu sallar juma'a ba wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah i wish to confide in you that eh, to in dai confide ne ai bai dace in karanta ba zo wani bawan Allah ne ya ce Allah ya ba shi da take da matsala na depression yanzu tana tun tana ss2 aji biyar kenan ko a gaba da primary yanzu ta kusa ma kammala jami'a tana kuma karɓar magani na likitanci kuma ana mata magani na addini kuma sai kwanakin nan halin ya ƙara muni har tana ƙoƙarin ɗaukan poison guba za ta sha ta kashe kanta halin ya yi muni kuma tana da ƙoƙari don a haka ma tana da haddan izo arba'in a cikin ƙur'ani don Allah muna bukatan addu'ar bayan Allah a taimaka mana da wannan hali da muka samu kanmu a ciki Allah ta'ala ya ta lafiya Allah ta'ala ya sa zakar jiki ne muna mata addu'a da as'alullah al’azim rabban rabbal arshil azim ay yashfiha as'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiha أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها sai a yi kokari a ga tana zama da alwala kuma a yawaita yin sadaka mun yi bayani akan falalan sadaka lokacin jinya a dage a yawaita sadaka musamman sadaka na ruwa iya da muhimmanci a yawaita yin sadaka ko a gidan da take zaune a yawaita karanta suratul basara da ali imrana wannan yana da matukar muhimmanci kuma a sa ido a gasa da azkar na safiya da yammaci da dare kuma magani akwai jarrabawa in an gwada wani wuri bai ba sai a canja zuwa ga wani wuri za mu ci gaba da taimaka da addu'a kuma don Allah yan uwa a taimaka da addu'a abun tausayi ne abin da ya safi yarinya ne kokarin haddan qur'ani izo arba'in ai duka ya shafe mu dan ya zama kenan ta samu tarbiyya ta kware insha Allah Allah ta'ala ya bata lafiya wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam fadan alkhairi da kuma adaran ma Allah ya cikin iyaye da magabata amin amin ya hayyu ya kai mun gode sosai tambaya ta ita ce menene hukuncin sallah a gaban liman magana akan sallah a gaban liman matsala ce khilafiya tsakanin magabatan mu Allah ya ji kansu amma magana mafi inganci a ciki shine cewa kada a kuskura a yi sallah gaban liman sai da larura in babu larura a magana mafi inganci sallar na iya yiwa da ba ta karbu ba idan muka duba majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a mujalladi na 13 nan ba na arba'in da hudu ya yi magana akan wannan matsala din yace malamai sun yi maganganu guda uku na farko suka ce sallar an ta lalace duk wanda ya salla gaban liman sallar ta lalatacciya ce ya dogara sun dogara da cewa tun da fiyayyen halitta yake limanci ba a taba samu a ko a hakaito wata magana ta wani ya wuce gaban ya yi sallah ba da sahabbai suka dawwama wajen sanya liman a gaba wannan aiki ya ishe mu kujja cewa ba a wucewa gaban liman a zai da sabo sai yake cewa wasahi an yi takaddama imamu wajibun Ya ce magana mafi inganci liman ya zama shi yake gaban kowa wajibi ne wa Allah ya takaddama al-ma'mu ala imam kada a bari mamu ya wuce gaban liman so da aka fahimta na farko suka ce an sallan da aka wuce gaban liman aka yi ta menene ta lalace a kowane hali suna gaba ta yi ba na biyu kuma suka ce a sallan halal ne sai dai ba a dace da sunna ba na uku suka ce a'a in akwai zarura da ta tilasta haka sallar ta yi in babu zarura sallar ta lalace sheikh muhammad sali al-usaimi rahimahullah sai karkata ga wannan fahimta cewa in babu zarura sallar ta lalace in akwai zarura sallar ana iya karbanta sai ce larurar shine kamar ya zama masallaci ne karami dukka baya babu inda dan adam zai sallar sai ya zo gaba ta kowane bangare a baya babu wuri saboda kuncin masallacin yana iya waye ko na biyu akwai rashin aminci da ba zai ai sallah a bayan ba watakila akwai kunamu akwai kaza da kaza wani ya fada jarrabawa sai zama yanayin bai fi borin ayi ba akwai tsammanin wani na iya halaka to in babu wani wuri dole sai gaban liman sai ce to anan ana iya zuwa a jeru da liman ko an wuce gaba gare shi babu yadda aka yi amma babu larura irin wannan ka tabbatar baya akwai sahu kuma in sahun ya kai kilomita biyar ana so ka je bayan da ya kai sai dai in an ya tabbata babu wani wuri da ya halatta a yi sallar sai a gaba to a nan yace a babin larura insha Allah ta'ala sallar ta amma inda ganganci aka yi irin yadda mutanen mu suka saba kawai suna gaban masallaci suna kaji kada ya rasa raka'a ta farko ko sai kabbara a gaban masallaci wannan bai ba dole sai mun dawo mun hada sako shine abin da ya dace da sunna wallahu ta'ala a'ala yau za mu tashi kan darasi na biyar a cikin suratul ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanon tsoron qur'ani daga sama a watan ramadan ta kira shekara ta uku. aya ta nawa ma in ka gane sai ka karanta ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فأم... نعم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين الرجيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فأما الذين كفروا أما ولم لسك كافر سوى الله فأعذبهم عذابا شديدا الله تعالى يتزمط عذابا يسألني في الدنيا الدنيا والآخرة الآخرة wa malahum min nasirin kuma ba su da mai taimako da zai taimake su a duniya Allah ta'ala zai musu azaba a lahira Allah ta'ala zai mutu azaba sannan a cikin azaban lahira ba su da mataimaki a wannan wuri Allah ya kira azabar da zai wanda suka kafirce masa suka karyata annabawansa suka karyata manzanninsa suka karyata littattafan da ya saukar tun daga taura injila zabura da sauran suhufi ibrahim suhufi musa da duk wani tafi da ya ba wani annabi allah zai musu irin wannan azaba azaba akalla mataki guda uku a duniya akwai azaba a lahira ya ce zai musu kaga ta duniya fa u'azzibukum azaban shadidan fi duniya sai ta biyu wal akhira a lahira zai mutu na uku wa ma lahum min ba su da mataimaki wato ka nemi taimako ma fa a taimake ka rahama ne da kudin ka ka je asibiti ka samu likita ya duba ka ka biya ka sai magani Allah rahama ne da kudin ka wani yayi noma ka sai buhun shinkafa ka kai gidanka a ranar sallah ka sayi kaji biyu ko uku ka kai da kudin ka Allah rahama ne wato in Allah ya ga dama da kuɗin ka ma sai ka rasa mai sayar maka shi yasa rayuwar da muke ciki fa taimake ne muke wa juna wani yayi noma in an bashi da kayan sai ya asara kai ka zo ka saya ka taimake shi kai da kudinka da aka sayar maka an taimake ka dan ba za ka ci kudin ba shi kuma bayan abincin ya bukatan wani abu in ko bai sai da wani abu ba zai wani abu ba akwai magani da akwai abin da zai saya na makarantar ƴaƴansa ko kudin makaranta to za ka taimake ke ne ne a shi kenan ka samu mai taimakon ka ya sayar maka ko ya saya a wurin ka taimako ne za ka fa'an mallabi na kafaru lalle ne waɗanda suka kafurce wa Allah wannan a cikin zamanin nan ne ko a zamanin baya ne ga baki ɗayansu kafirci da Allah iya daga cikin mafi girman taurin kai da kuma mai bujirewa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kafircewa wasu na yi da baki wasu na yi da aiki to duk wanda ya wa Allah ko a wannan zamanin ya ce bai yarda da annabin da Allah ya turo ba ko bai yarda da Qur'ani ba ko bai yarda da addinin musulunci ba ko wani abin da ya kama da haka a al'ummomin baya ko wani ya kareta annabi Isa ko ya kareta linjila ko wani abu ya ta annabi Musa ko ya ta a taura duka sun shiga cikin fa amman ladina kafaru Allah yace fa u'azzibuhum zan musu azaba na farko me azaban shadidan fi dunya azaba mai tsanani a duniya azabar da Allah ta'ala yake wanda suka kafirce su a duniya matakai kala kala ne na farko Allah yana iya ba su arziki ya tira albarka na biyu za ga duk wanda ya kafirce Allah kowace ni'ima yake ciki a duniya baya baka sha'awa kowace iri ce za ka ga babu abun sha'awa tare da shi yana cikin kuncin rayuwa mutum zai kwanta kaman jaki zai tashi kamar alade babu wata addu'ar kwanciya ko addu'a ta tashi babu wani ambaton Allah subhanahu wata'ala shi yasa wanda ya kafirta Allah ko bacci yake za ka ga babu abun sha'awa a baccinsa yadda ka san an yadda buhu yadda ka san an yadda buhun dawa lalatacciyar dawa haka za ka gan shi kamar musan alade haka za ka ga mutum a yashe ƙololuwa kuma azabar da Allah yake musu a duniya idan a lokacin da ake yaƙi ne Allah ta'ala kan ɗora muminin a kansu su same su su yi nasara a kansu su ɗauki ganima su kuma bautar da matansu ko abin da ya kama da haka aran ma kana da misalai ba mu a Qur'ani fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza أثخنتم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ثم فداء حتى تضع الحرب أوبارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Da za jazakumullahu khaira fa idza lakitumul ladina kafaru wannan suratu muhammad aya ta hudu Allah ta'ala ya ce fa idza lakitumul ladina kafaru in kun ji karo da suka kafirta sai ce fa darbar riqabi hatta idza asqantumuhum fashuddul wasaq sai dukan wuya hatta idza asqantumuhum fashuddul wasaq in kun samu nasara kan sai ku daure su sai ce fa imma mannan ba'du wa imma fida ko ya zama aminci bayan nan ko fansa har a kammala yaƙi kaga anan shine fa wa'azibuhum azaban shadidan fi dunya wal akhirah saboda Allah ta'ala ya halartar da kitali ko dan self defense ko kuma ayi kokarin emancipating masu rauni da ake azabtar da su in ka duba kusan dukkan yawuka da manzon Allah tsira da in sabbata a gare shi yayi suna da alaka da waɗannan ababe biyu ko wani abu mai kama da haka ko kokari ne na me ya kare kansa ko kuma wasu masu imani ne ake zaluntar su yake kokari ya je yanto su daga halin zalunci wannan ko da a dokar duniya babu inda aka ce haka laifi ne don haka ta'ala Allah ta'ala ce fa amman ladina kafaru fa wa'azibuhum azaban shadida kaga wannan shi ma shiga cikin azaban shadidan in ma ko ba yakin ba to abinda Allah ya ba su yakan cire albarka a ciki kuma yakan zama hujja ne akan su gobe kiyama to duk abin da Allah ya ba mutum ya kwashe albarka to abin babu abin sha'awa a cikin sa na biyu kuma sai ce wal akhira a lahira ma akwai azaba ai shine fa u'azibukum azaban shadidan fil akhira mafhum tayyib na farko shine fa u'azibukum azaban shadidan fid dunya na biyu fa u'azibukum azaban shadidan fil akhira saboda duka ya shiga ciki ne a lahira ba Allah ta'ala zai musu azaba mai tsanani yan wuta tun ba su shiga wutan ba tukunna ake fara musu azaba wutar take bukatar su zo zuwa gare ta kuma in sun shiga ciki sai azaba ta Allah bismillah akwai misali a ramma bal kazzabu bis wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ira idza ra'atuhum مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا wannan cikin suratul furqan insha Allah ta'ala aya ta 11 12 13 Allah ta'ala yake bal kazzabu bis sa'a hakika sun karyata da tashin kiyama kuma mun yi tanadin wuta ga wanda ya dime ya karyata kiyama wata wuta wutar sa'ir sai ce idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha idan wutar ta hango yan wuta tun ba ta su shigo ba daga an sa mala'iku ku tare yan wuta ku kai sai ta hango su daga nesa Allah ya ce tana ganin su ita ce mai ganin tana da ido idza atkum in ta gansu da idon da suna zuwa min makanin ba'idin daga nesa laha tana da mai tagayyunan sai ka tana fushi tana kogi tana ƙara wa zafira yadda ake sa zaki a cikin gidan zu ya ga mutane a wurin kaga yadda yake yi to wannan dabba ce zaki waccar wuta ce take yi kugi take ta hango yan wuta cewa ga abinci a kawo da wuri mana a kawo su da wuri mana kuma ita wutar ba wannan wutar duniya ba wai wutar murhu ta gidanka ko ta gas kuka ba wutar da ta fi kowace tsanani a duniya in ana volcanic eruption shine kamar dutse yana aman wuta na daga cikin wutar da ta kowace zafi a duniya irin yadda kake ga dutse na aman wuta to wannan annabi yace kashi ɗaya ne cikin saba'in ɗin wutar lahira is only day cikin saba'in shi ɗan wuta kuma za a kai shi dan wutar ta more ba haka ake barin sa ɗan karamin halitta ba haƙorin ɗan wuta guda ɗaya ya kai girman dutsen uhudu kujerar da zai zauna a cikin wuta ta kai tafiyan kilomita kamar ɗari hudu tsakanin makka da madina shine laha taghayyuzan wa zafira aya ta sha biyu ta sha uku yace wa idza ulqu minha makanan dayyakan muqarranina da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira ita ce aya ta sha hudu aya ta sha uku Allah ta'ala yake cewa me wa idza ulqu minha makanan dayyakan idan aka jefa su cikin wutan yan wuta a wuri wanda yake mai kunci muƙarranina wato muƙarranina shine an ɗaure su irin ɗaurin butar malam wato in za a kai ɗan wuta wuta ana ɗaure shi yadda ake ɗaura kuhun goro ne saboda a bar shi da farce ma yayi susa a wutan ni'ima ne ra'ama sai wannan so da haka ana ɗaura ɗan wuta ne yadda ake ɗaura kuhun goro shine muqarranina da auhu nalika subura sai ɗan wuta su rika cewa sun shiga uku sun halaka sun shiga uku maimakon a ce su yi haƙuri sai su ji wani sauti na cewa la ta du'ul yau buran wahida su suburan kasira a yau kar ku kira halaka guda ɗaya ku yi ta kiran halaka da yawa haka za a gaya mu wato kenan amma sai yi haƙuri a shayar hama ne a duniya ka zo kana kuka a ce da Allah yi haƙuri ka zo an maka rasuwa ka damu wani ya yi haƙuri a rama a yi haƙuri wallahi rahama ne su yan wutan suka yi kuka kun shiga uku a ce kun shiga miliyan ɗari uku ne ku je ku ta shiga uku ba wanda zai ba su hakuri la ta da uliyau masuburan wahida yau kar ku kira bala'i da ku yi ta kiran bala'i da yawa wadi usuburan kafira aya ta goma sha hudu Allah yana gama wannan sai ya sai shi shiga maganar aljanna wal azalik khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun aya ta biyar yanzu wannan bala'i shi yafi maka alkhairi ko kuma aljannar da aka yi tanadi ga masu takawa wanne bi ai akwai tambayar da kai ka san din imani sai mu ce aljanna amma akwai abin da ba yi da amsa saboda ba yadda bai bukatan amsa nake nufi ba yadda za a kwatanta wuta da aljanna ai ba su kama hanya ɗaya ba in dai ba mahaukaci ne mutum ba mahaukaci an kai shi gidan yari da ya kwana uku ya ji jiki an zo ganin sa yace shi fa wallahi gara gida da nan wurin yace wallahi gida ya tuna to in ba hauka ba sai a ce da da gidan yare da gida ɗaya ne to ita wuta haka take in an kai yan wuta haka ake kai su a daddaure su a jefa su shi yasa Allah ta'ala yace fa u'azzibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah ita ce azabar wuta da ake musu sannan na uku kuma Allah yace wa malahum min nasirin wallahi ba su da mataimaki ba mai taimakon su in za su ba da duk duniya ba za a iya taimaka musu ba a takaita musu ba abin da za a iya yi za su kai matakin da ko mai suna bukata a lahira a musu ko a su bayar ko menene ba zai yi ba a duniya ake haka a duniya kana iya sayan gida a duniya kana iya sayan mota kana iya sayan keke ko mashin ko wani abu a duniya kana iya sayan keke ka hau kana iya sayan rumfa kana kasa kayanka a kasuwa duk kana iya yi kana iya ba da kuɗi a baka magani a duniya ana iya kama wani a ce an sa masa tara kaza ko gidan yari shekara daya ko taron kuɗi dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya duka a duniya ana amma a lahira Allah ya ce wa mana lahum min nasirina babu wani abin da ɗan adam zai iya bayarwa a lahira a karɓe shi ma za ta ba mu misali يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للتوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ومن تكن سأل سائل بأذان واسع سورة المآرب آية شاء ليا لشاء بيو لشاء أبو لشاء خذ لشاء جرد لشاء جلد لشاء Allah ta'ala ya ce yubassaru na su ‘yan wuta suna iya kallon ‘yan uwansu uwa da uba da mata da ‘ya'ya da abokane da amine da yaranka gaba daya ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bi bani mutane ‘yan wuta su ne almujrimu na kenan dan wuta almujrim yana begen ina ma zai iya fansan kansa daga wutan da ‘ya'yansa inda za a amince zai dauki dukkan 'ya'yansa a duniya da ya haifa yake Allah karbe su ni a cire na wutan su su je su shiga wa sahibatihi wa akhi zai bada matarsa ko duk matansa wa akhi da 'yan uwansa da suke uwa ɗaya uba daya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk a kwashe su wa fasilatihi allati tuwi in akwai wani wanda yake taimakon sa a duniya ne ba shi shelter wanda yake uban gida ko wani abu ko ma wane ne zai iya ba da shi wa man fil ardi jami'an sun yumzi inda zai bada duk mutanen duniya dan a yanka shi zai yi aya ta sha Allah yace ce kalla inna halaza wallahi duk ba zai iya yiwa ba in an je lahira ba fa yadda za a wai a lahira a gyara a duniya ake gyara amma wallahi a lahira ba wanda zai je gyara kuma babu wani abu ɗaya da mutum zai bayar a lahira a saurare shi ka dai duba mutum zai ba da fahatta hatta iyalinsa da 'ya'yansa da abokanansa da 'yan uwansa da iyayen gidansa amma aka ce kalla innaha laza wuta ce ta laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla la ilaha illallah wuta ce da ke fisgan nama tun daga kansa har fiskarsa shi za Allah ya ce wa malahum min nasirin ba su da mataimaka yubassaru suna kallon yan uwan nasa babu abin da zai musu jama'a wuta bala'i ne kuma Allah ta'ala ba abokin wasan mu ne. wuta ko ta duniya aka bar mutum da ita ai bala'in ya kai bala'i fiyayyen halitta iya tare da sahabbansa wata rana sai ya ji wani kara a cikin wuta wani kara sabai suka ce me sai ce wani dutse ne aka jefa shi a wutar jahannama yana gangarawa shekara saba'in da jefa shi sai yanzu ya saka kashin ka shekara saba'in yana tafiya yadda fa za ka zo bakin rijiya ka jefa abu ba wai gungura yake ba jefawa ne amma san da shekara saba'in tukunne isa karshe kuma yana tafiya kasa don Allah akwai bala'in da ya kai wannan ka taba jin fitina irin wannan don haka fa amma alladhina kafaru fa u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaki duk abin da zai kai ka kusa da wuta ka nisance shi rayuwar wannan ba mu zo mu tabbata ba mun zo ne kawai gidan jarrabawa mu koma lahira a mana hisabi in muka je lahira hisabin wani bangare zai je wuta wani bangare zai je shi aljanna wanda suka bi Allah su tafi aljanna wanda suka saba Allah su tafi wuta kuma mutuwan nan ba ta da lokaci kar ka ɗauka kai saurayi ne ko ke budurwa ne irin yadda yanzu matasa da 'yan mata suke zama ba a tunanin Allah addinin an takaita shi masu addini ma izgili ake musu hijabi abin izgili ne jemu abin izgili ne shigar addini abin izgili ne wa'azi ma yanzu a wajen wasu ƴaƴan musulmai abin izgili ne wa'azin ma saboda me saboda duniya ta musu daɗi iyayensu suna da rufin asiri za a yi biki a kama hall a zo haɗa maza da mata babu kunya ba sanin ya kamata babu addini har iyaye su zo gaban jama'a uwa tana sa wa sirkinta abinci a baki uba yana sa wa matar ɗansa abinci a baki cikin musulmai la ilaha illallah ina addini ina ɗabi'ar mu ta kunya ina musulunci yake yara suna tsalle suna suna bayyana tsiraitin jikinsu suna saka bidiyo Allah in ana kallo kuma a gidan iyayensu suke yi uban yana tunanin yarsa ta waye wutan nan wasa ne Allah yana wasa da mu ne an waye gari a al'ada ka gagara gane ina musulmi yake ina wanda ba musulmi ba a sanya kaya ka gagara ganewa abu amana ka gagara ganewa muna karanta qur'ani bismillah ar-rahman وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين wa amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na ƙwarai ni da ku duka Allah ya samu a cikin su fa yuwaffihim ujurahum Allah ta'ala zai cika musu ladan su wallahu Allah la yuhibbu zalimina baya son mutane azzalumai duk wanda yake azzalumi Allah ta'ala bai son sa wa amma allazina amanu amma ne waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na ƙwarai a mafiya yawan lokaci qur'ani yakan kawo siffa biyu ko yace ku yi imani da aiki na kwarai ko kuma wanda ya imani ya nisanci shirka nisantan shirka in kana bautar Allah wanda ke tabbatar da kai mai imani to waɗanda suka yi irin waɗannan ababe su ne Allah ta'ala yake saka musu da gidan aljanna alama za ka ba mu koda misali إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وأن سورة الكهف آية ta bakwai da ɗari da takwas rike mun su ka na ɗari da tara ka kawo ƙarshen na ɗari da goma kullum kanan bahu midadan likalimati rabbi lanafidan bahu da an tanfada kalimatu rabbi wa lau jinna ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا muhallin shahid shine karshen aya ta da goma a cikin suratul kahfi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan kaga falyamal amalan salihan shine innal ladina amanu wa amilus salihati su kuma amanu sai ce me wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ko da shirka a cikin ibadar ce mai da su wa amman ladina amanu sannan wa da shi ne fali amal amalan salihat wannan shi nake nema so haka imani bai tabbata ya zama imani a zuciyar mai imani sai mun nisanci shirka duk abin da aka ce shirka ne mu nisance shi mu bauta wa Allah tsantsa wajen koyi da Qur'ani da sunna bisa ga bayanan magabatan mu na biyu kuma dukkan abin da aka ce shirka ne mu nisance shi zuwa wajen dan boka dan sihiri matsafi mai kulumboto ko mai kaza da kaza wannan dukka baka zama mai imani sai ka nisance su wallahi tallahi billahi idan Allah ya hana ka boka ko matsafi ba zai baka ba dole ka amince da haka kuma wallahi tallahi billahi idan Allah ya baka boka ko matsafi ba zai baka ba kuma in ba damsul basirati ba shi mutum ka je wajen sai baka kuma iya so ka bashi kuɗi ai ya dace zama baya bukatan komai a wurinka to inda yana da hanyar da zai baka aihuwa ko zai baka mulki ko zai baka nasara a zaɓe ko abin da ya kamata ka sai ba a kan kudin mana duk wani abin da kake nema a nan duniya ko a lahira bawan Allah na kwarai na iya zama sanadi amma wanda ke da ikon bayarwa shine Allah in ba sanadin wani Allah ya ga dama sai baka dalilin sanadin wani amma dan adam shi bai isa bayar ba kuma abun takaici shine dan adam ma wai da ke da bukata a wurinka kuma shi zai baka wani abun da yafi kudin ko ya baka aihuwa ko ya baka mata ko ya baka ka ci zaɓe ko ya baka kaza kuma kai sai hankalinka yadda wai hakan zai yi kuma da yake yare da tunaninka sai ya wautar da kai sai kana zuwa wurinsa sai gane ya fahimci bukatarka saboda kowane mutum ka tunkara cikin sauki zaka iya gane menene irin yanayin damuwarsa in dan kasuwa ne in ya nufo wajen ka zaka iya gane damuwarsa in mace ce ta zo ta su biyu ne ko uku ko hudu daga nan zai iya fuskantar mai damuwarta tana zuwa ta kuma sai ya ce mata ya mutanen gida suna can sun sa ni a gaba kishiyoyin yana zuwa sai ya ce na gane damuwar to daga nan kin bashi bakin zara in ka zo ka tsuguna gaban sa kai mai mulki ne kace kaza ake yi sai fara fahimtar to wannan matsalar mulki ne ko yana so ya ci zabe lokaci kaza sai ya canka da barbaru suke gara irin ma na da da su ɓatar ta gaske ce da aljanu suke aiki da suka kafirce wa Allah amma ne yanzu ma ba wani aljani ba kawai tsabar iya cuwa-cuwa da cin hatsi ne ba wani abu a ciki tsabar iya kawai rena wayo ne kawai ya rena maka wayo sai zo ya ta maka kawai duru-duru haka ba wani mai baka abu sai Allah kuma in ka biye ba sai raba ka da Allah kuma ka yi biyu babu nan duniya baka samu ba na uku ka biyu kai kudin ka kaje lahira kuma Allah ta'ala baya bukatan ka akwai bala'in da ya kai wannan duk abin da muke nema mu nema a wurin Allah babu wata matsala sai a duk duniya da kake neman mafita a wurin ko alherin da kake nema fa sai wallahi alazim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kantar da mu yadda ake nema ko menene a duniya in ka bi sunna babu wanda ba a karantar da kai yadda ake yi ba su za ka mu amince da wannan mun nisanci shirka shi zai tabbatar da imaninmu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu wanda ya san gobe ko jibi sai Allah kowane abu ana iya tsammani a kaza ya yi kama da kaza amma yaƙinin gobe ko jibi sai Allah a da a baya sai a ce wai za a kashe mutum da yasin yasin da Allah ya saukar a karanta Qur'ani a aiki da shi wani zai koma yin sai ce wai yasin ta zama ta kisa a yanzu kai ka ji dan Allah zalunci wa Qur'ani ƙur'anin da ya zo ya rayar da mu da shi za a yi za a yi ba? ko a rubuta sun buku mun omiyo sai a rubuta a da ya sha ta kusa bakar sai a da a rubuta sunan mutum ya za a halakar da shi Allah bai saukar da Ƙur'ani don wannan ba Allah ya saukar da Ƙur'ani ne don a ƴanta mutane daga wuta zuwa aljanna a cire su daga cikin halaka zuwa tsira a ba su rayuwa wacce take mai daɗi hayatun ɗayyiba ƙur'ani ya zo ne ba mu rayuwa mai daji من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون wannan cikin suratul nahl aya ta 77 Allah ta'ala ya ce man amila salihan duk wanda aiki mai kyau min zakarin namiji a kunsa ko mace wa huwa mu'minun iya mu'mini Allah ya ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai dadi rayuwa mai dadi ba ana samun ta ne a yawan kuɗi ba ba ana samun ta ne a yawan karatu ba ba ana samun ta ne a mulki ba ba ana samun ta ne a kyau ba ba ana samun ta a ƙarfi ba ne ba ana samun ta a iya shedanci ba ne ba ana iya samun ta a iya rawa ba ne ba ana iya samun ta a cin mutunci ko sharri ko kazafi ba ne a abu ɗaya ake samu shine a cikin imani da Allah in kai imani da Allah duk duniya ba wanda ya kai ka rayuwa mai daɗi yanzu ka kalli arama ya yi kamar iya da damuwa ya maka kamar iya da damuwa dan adam ne iya da bukata amma bisa ga kwatanta bin Allah ba za ka ji alaman wani abu ya dame shi ba ba abun da ke baka peace of mind a duniya wallahi kamar imani da Allah duk duniya ba abun da ya kai shi peace of mind mutane na suke da kudin da ba san me suka mallaka ba a duniya amma kokarin kara kudin ya hana su bacci mutane nan suke da mulki mulkin ba sa iya barci a kansa duk wani abu da ka ɗauka na duniya ba wani abin da zai baka rayuwa mai daɗi kamar wannan sabon Allah baya bayarwa in ka samu hayatun ba a kuɗi to imanin ne ya albarkaci kuɗin in ka samu hayatun ba a kasuwanci imaninka ne albarkaci kasuwancin in ka samu hayatun ba a mulki imaninka ya saka, amma aka zara imanin dukkan wata ni'imar duniya bala'i ce don haka Allah ta'ala ya ce wanda suka yi imani da aiki da kwarai fayuwafihim ujurahum Allah ta'ala zai cika musu ladansu cika ladansu malaman qur'ani suka ce shine Allah zai ba su aljanna ayoyi da nake da bu aran mai rike mana sai ka dauko mana إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا جزاكم الله خيرا سورة الكهف آيات 107 da 108 a waɗannan ayoyi biyu shine fa yuwafihim ujurahum cika ladan su shine Allah zai ba su aljanna ba kuma kowace ba aljannan firdausi shi ce, yace innal na amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula ko ba ka jin larabci ta ta magana da daɗi ka ji ta innal na amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula a ba jama'a shi daɗi ba sai ka san yare ba ko a tainanci ake tafsiri in an kira abu mai daɗi za ka gane jannatul firdausi nuzula wanda suka yi imani da aiki na kware Allah ta'ala ya ce aljannan firdausi ta zama nan ne matsaukinsu akwai vip da ya wuce wannan kuma ya ce khalidina fiha la yabghuna anha iwala za su tabbata a cikinta, amma kuma ba sa neman canji aljanna ce kadai abinda duk duniya da lahira za a baka baka neman canji yanzu a nan duniya duk inda aka yi gini in ka shiga cikin sa kai shekara biyar goma ashirin ya zama tsoho in kaya ne kana neman canji babu wata ni'imar duniya da ba ka shi a wata a canja a kawo maka wani sabo sai ka rike waya iphone sai a ce to ai sabo ya fito wannan all modern ne sai ka sake yin sabuwa in mota ce ta ta gan an yi numfashi tana amsawa yau da ta old model ne kasan new model da fito end of last year in kai mayan mota ne ko sai hankalin kai koma can To ita duk ni'imar duniya tana iya tsufa ko a nemi ƙarin wani abu amma ita aljannan firdausi saboda yadda Allah ya kera ta ya hada ni'imomi ninkin baninki duk wanda ya shiga cikin an ce akwai ƙari da ya a babu bukatar ƙari kana neman canji ba za a canja ba nan yayi ko me kai za ka ga babu wani abin da kake so a zuwa a canja maka shi a ciki in a gida ne zaka ce gidan yayi kyau amma balkonin bai yadda kake so ba a nan bangaren bai yi kaza ba ko ban dakin yayi karami ita aljanna an ka shiga ba mu ba a cikin da ya a duniya ko building injiniya ya shige ce wai nan wurin da za dace ai kaza yake magana talakan aljanna talaka aljanna annabi ce dan alaru yan akwai shi wanda ke fi kowa talauci duk aljanna ana ba shi kwatankwacin ni'imar duniya sau goma ne ita wannan duniyar duk abin da ka fi na cikin ta goma za a ba shi to shine talakan akwai dan alaro a aljanna to shine wannan to kai yanzu ka shiga wasu ni'imomin duniya ka gani sai ka dauka ma wallahi kamar da ka ce aljanna to amma Allah ka kai mu aljanna Allah ta'ala ka ba mu aljanna Allah ta'ala ka ba mu aljanna wannan cika musu lada shi ne Allah ta'ala zai ba su aljanna saboda me saboda sun kwatanta aiki aikin dan adam zai iya kai shi aljanna duk duniya babu wanda aiki sa zai kai shi amma abin da ake nufi idan kai kokari sai rahamar Allah ta cika maka sauran makin da baka samu ba sai ka tafi aljanna abin da ake so ya zama dai daidai ɗinka ya fi kurakuranka kuma a cikin kurakuranka kada samu kai mushriki ne in ka kai mushriki ne to kuma wannan gaba ɗaya ne shi yasa hadisi ya tabbatar da aljanna dan aikin mutum ba shine kadai ba sai da rahmar Allah annabi yace saddidu muqaribu wa alamu la yanju ahadun minkum bi amalihi qalu wala anta ya rasulullah qala walau ana illa ay yataghammadani Allah bi rahmatin min annabi ya ce hadisin iya bukari hadisi na uku. ya ce an ce ku daidaita ku daidaita ku sani babu ɗan adam da zai shiga aljanna don aikinsa sahabbai suka ce ko kai ya ce ko ni sai dai rahamar Allah ta kai ni so dukkaninmu a nan muna fatan shiga aljanna amma mu zama beneficiaries ne na rahamar Allah ba wai tsagwaron aikinmu ba a'a za mu yi duk kokarinmu saboda salvation na musulunci rahamar sai ta zo sai ta cika ta maka sai a kai ka cikin aljanna insha Allah ta'ala in muka shiga aljanna kuma sai ka nemi inda muke in Allah ya kai mu sai ka tuna mana da darasin annur Allah ka kai mu insha Allah ta'ala mu muna can fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu la yuhibbu zalimin Allah ta'ala yace shi baya son azzalumai anan abin da yake nufi shine la yuhibbu mushrikina Allah bai son mushrikai in azgulmu ne shine wasu ushe fi gairi muhalli a duk laifi da zai hana mutum shiga aljanna ba wanda ya kai shirka ana fasara ashirk da azgulu akwai misali da Qur'ani a ramma ba mu abin da ya samu da wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'imuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أرمى آه، يضم وقفكم يا هورا سمعتها cikin lukman karshen aya ta goma sha inna shirka da zulmun azim lukman ya yi wa ɗansa wa'azi shi lukman sai ce inna shirka da zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma kaga a shirka huwa zulm kenan aya ta biyu da ya ta cikin suratul an'am aya ta 82 da Allah ta'ala ya da suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin ibn mas'ud da annabi ya gyara musu wannan tafsirin ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مقتدون وتلك حجتنا to da kenan in kai imani baka hada shi da zalunci ba wato shirka to masu wannan su ne shiryayyu zaka duk abin da zaka je da shi filin kiyama ka da shirka wannan bangaren logo area ne kar a same ka da shirka duk abin da aka ce hada Allah da wanne ka tabbatar ka shiga cikin sa ba ka zama kaje gaba ga Allah da tataccen tauhidi sauran kurakuran da inda kuma baka samu mas enough ba to rahamar Allah sai da kai ka aljanna muna roƙon Allah ya kai mu aljanna da rahama sana'a ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك wannan karatu da muke kai tun daga inda muka taso inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin a cikin ali Imran aya ta zama ta talatin da uku har zuwa kan wannan aya ta hamsin da takwas aya ashirin da nawa aya ashirin da biyar so duk wannan karatu da aka yi shine zalika na tuluhu wannan da muke ta karanta maka shine da farko na biyu kuma dukkan abin da aka karanta na ƙur'ani ya shiga ciki a kan min aya ta iya daga cikin ayoyin Allah wa zikirin hakim da kuma ƙur'ani wanda yake mai hikima natluhu alayka muna karanta shi gare ka min ayat na ayoyi in an ce ana karanta a ina kenan a ina ake karantawa qur'ani iya da wurare da dama ana iya rubuta shi yanzu a takarda ana iya rubuta shi da a jikin allo ana har yanzu ma ana iya rubuta shi a jikin fata yanzu ana iya sa shi a computer ana iya sa shi a smartphone ana iya haddace shi amma wanne ne yafi daraja ina Allah ya fi preserving Qur'ani a ran ba mu misali بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون duka tilawar ƙur'ani babu wanda ya kai da aka haddace Allah yana kare ƙur'ani amma waɗanda suka haddace su ne babban jagorori sojojin tsara qur'ani yanzu ƙwar'anin da ke cikin kirjin aran nan ya ji wannan muhimmanci a wurin mu a yanzu wannan yana iya ƙonewa, amma wannan matukar iyara insha Allah ta'ala yana nan wannan cikin an kabo aya ta 49 yace bal huwa ayatun Ka ga maganar ayoyin fi suduril ladina utul ilma a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi ka ga liman yana ta tahajjud ko yana tarawih yanzu ka duba duk inda nace arama a kawo wannan misali wani lokaci wurin da ma baka tunani arama sai ya dauko maka shine fa me fi sudurin ladina utul ilma wannan qur'anin mun ka kwace shi ba yi komai ba saboda ƴaƴan mu ma suna haddace qur'ani yaro yanzu dan shekara bakwai ko takwas ya haddace Qur'ani duk duniya da mun tafin da ya kai wannan girma da da aka yi preserving ake haddace shi da sauki kaman Qur'ani wannan kadai ya ishe ka tabbatar da ƙur'ani gaskiya ne sai ka haddace ƙur'ani ka yi rubutun phd thesis baka haddace kashi biyar cikin ɗari ba kai ka zauna ka rubuta thesis ɗinka ka je kai defense aka baka phd amma sai ka ga yake abubuwan a fasirin awwalina ne baka kiyaye komai ba a ciki kuma babu paragraph da ka haddace ko akwai in ba ka isa kai siyarcin ka kawo mu ajiye shi mu maka jarabawa mu bude qur'ani mu jawa alamma kai mu bude mu ja kanka in isa kai ka rubuta akwai hujjar da ya wuce kai ka rubuta da alƙalamin ka <laughs> wani abu sai qur'ani shine mu'jiza ta addinin musulunci da qur'ani shine zalika natluhu alayka min al dukkan tilawa mafi inganci ita ce qur'ani da ke cikin kirazan mahaddata kuma mahaddatan nan yanzu a duniya miliyoyi ne miliyoyi ne mahaddasa Kada tashin mutum ka dau aya zai karasa maka ita muna da masu rubuta qur'ani da hannu har a yanzu da hannu za a rubuta shi kuma tun daga farkon su har karshe a waɗanda muka yi zama da su a tsangaya akwai irin malam musa shi da yake mu mun zaɓi karatu muka yi ta nan wurin shi ya koma ya buɗe tsangaya yanzu aka iya rubuta qur'ani kuma tare muka yi hada da shi a tsangaya aikinsa kenan ya rubuta qur'ani ya hansar. kuma ɗaya da daga cikin da dama da muka yi hadda da zuwa tsangaya har yanzu aikin da yake kenan in ba kurani ba ka taba ka ka zauna ka rubuta gaba daya yanzu anan a ce sai wanda ya rubuta national anthem na Najeriya da fita wallahi biya ba su ta ba national anthem kuma shekaran ka 22 kana boko 22 kana boko amma national anthem national pledge a rika kofa sai kowa ya rubuta ya fita hmm, hmm. wa zikirin hakim kalmar azzikir shine qur'ani harama akwai misali إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون wannan cikin suratul hijr kenan aya ta tara suratul hijr aya ta tara ko haka ne inna na hannu na zallar zikirar Allah ya ce lalle mu muka saukar da azzikir ne alquran wa inna hafi lahafizuna kuma mu muka alƙawarin kare shi Allah ne ya saukar da Qur'ani kuma shi yake zai kare shi dukkan takardun da Allah ya saukar daga sama babu wanda Allah ya ce nayi alƙawarin kare shi sai Qur'ani shi yasa sauran aka iya canja sakon da ke cikin amma wannan Qur'ani ba zai canju ba duk babu wani zamanin da ake yakan musulunci a duniya irin yanzu babu shi in ka ce kai musulmi ne a duniya ya karka ake yi in ba za a ce mun yaƙe ka dan kai musulmi ne ko mai kwatanta ba sai an nemi wani sanadin da za a yake ka da shi saboda me saboda kai musulmi na kwarai ne ana son kowa ya zama liberal muslim musuluncin a baki ne kadai baya cikin aiki ka sha giya ka sha taba ka ga mata ka rungume su to haka ake so a ga kowa zama in ka kana da bambanta halal da haram to ba a son ka amma duk da haka da kin da ake wa addini an gagara canja qur'ani saboda mai Allah ya ce wa inna lahu la hafizun Allah ya ce mu ne masu kare shi yanzu ko soja biliyan aka ware aka ce in ka je can baka isa ba ai wallahi ba za ka je ba to bare Allah ta'ala yana kare Qur'anin sa da me da kira zan mahaddata sun haddace shi daga farko har karshe haka Allah yake kiyayewa in ka kashe mahaddaci bai a zalunci gabanninka an kana kuma guda ɗari sun samu idan ɗari suka wuce sai su ga miliyan ɗaya sun samu shine wa zikirin hakim shi ƙur'ani kuma akwai hikima a cikinsa daga ka ji maganar ƙur'ani ka san maganar nan ba maganar dan adam ba ne maganar wanda ya halicci dan adam ne maganar wanda ya san jiya da yau da gobe ne maganar wanda ya san abin da zai faru ne a duniya da alakira shine Allah subhanahu wa ta'ala za ka zalika na tuluhu min al-ayati wa hakim subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم